a yau dai ana ita gidaje dubu ashirin da ɗai da wani abu ne sun ka zube magidanci dubu ashirin da hudu da suka samu matsala bisa wannan mutum dan adam ko sun kai eh, dubu ribu da ashirin da wani abu mutanen sun ka rasa rayukansu ka cima cikin kamar wani gida ya haɗu musu hakan ga talatin da uku ne waɗanda ko ruwa sun ka ci kamar cikin isa hakan ga ko ba su iya ba su eh, goma sha hudu bana dai ruwan dai kai sai dai a ce alhamdulillahi paske ruwan sama sun zo kuma ruwan isa da waɗannan masu taimako mai ruwa da ana ce ma sirba ruwan dargol su ma sun shigo da ƙarfi ƙwarai. isa bana ya ci ko ƙwarai ya ci ko ƙwarai har ya hita cikin hanyoyin da an ka sani da dake isa ya koma wurin shi na da ana ce ma lima jarwan na muke iya faruwa nan da 'yan kwanaki masu zuwa idan ruwan suka ci gaba da sabka bisa wannan na ban da dai ana nan su cikin kalasoshi za a ba su taimakon abinci za a ba su taimakon kamar wani bargo wani menene kuma za a dibawa in mutum ya yi shi lahiya ko mutum ya yi shi mu a kula da shi saurin kai gare mu ba mu hita cikin hanyar ruwa sai mu zo muna gine gine gara ka samu dan karamin gidanka dan daidai dai san metar kare cikin wuri mai kyau da ka samu wanda ya kai har mil metar kare cikin ruwa saboda shi ne muna roƙon mutane da Allah dan annabi su hidda kansu da cikin waɗannan matsaloli kuma mutane su kama mu juna in wanda bai da ƙarfi yana kusa gare ka kana dan ƙarfin ka kai ma ka kama mishi kulunel tun shi shekara ta 2012 kowace shekara wasu mutane na fama da wannan matsalar ta ambaliyar ruwa. Menene abun yi a wannan fannin? Wannan rashin waya kai ne kuma da taurin kai. Magabata su abin da suke nan suna yi na cutar mutane don in magabaci ya gaya ma ka ta wannan ko ba ta yi ma daɗi ba ka saurara don gobe ba za ka kuka da shi ba kuma magabaci abin da yasa suna ɗauka waɗannan matakai sai ka an tsaya an yi nazari mutane masu ilimi sun bincika sun gani menene kenan da kenan yana kwararen mu don ka abin nan shi cin muna ake neman mu saurari magabata don in an hidda hanyar ruwa mutane su ta cika hanyar ruwa su koma sama sama in an baka kare kakka sai da karen da an ka baka ka komo cikin gidan jiya kuma an hidda mutum ga wuri kakka yadda kai ka zo ka ce wai wurin da aka hidda wa ne kai ma za ka zo wa da a cece ka ba haka nan bane